والجماعة barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. yau jama'a a kowace rana talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau ɗaya ga watan Janairu na shekarar dubu biyu da 2023 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta musamman idan sun kai shekaru talatin ko fiye da haka ba su yi aure ba. haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To jama'a ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. saduwa da cikin ajinmu na yau da gobe a yau za mu tattauna ne a game da maganan shekaru da kuma dadewa kafin a yi aure mun sani a al'ada irin ta musamman na arewaci akwai shekarun da akan ɗiba ko in ce ake tunanin mutum idan ya kai ana tunanin ya kamata a ce ya fara tunanin aure ko kuma ma ya yi auren musamman ga ɗiya mace yakan zama wani ƙalubale a gare ta idan har ta kai wa'insu shekaru misali da yanzu da akwai karatun boko ana iya cewa mace idan ta gama sakandare wato makarantar da ke gaba da firamare wasu tun daga lokacin ake fara sa ran za su yi aure idan miji bai samu ba sai a ci gaba wayansu kuma suna son su cimma buri na rayuwarsu to amma fa babu wacce take kuma fatan ta gama wannan jami'a ko kuma wani kwaleji da ta shiga ba tare da tana da tsayayye ko kuma mijin aure ba su ma a bangaren mazan suna samun wannan kalubalen ta inda ake yi musu yawan surutu da kuma sa ido a ganin cewa ai sun gama makaranta kila ma sun fara aiki to ina aboki ya zama to amma fa a namijin nasa da sauki akan idan aka dawo bangaren ya mace muna tare da khadija sa'ad muhammad Nasir Isa fage sai ne muna ji sani waɗanda za mu tattauna da su akan wannan maudu'in ko ce wannan matsalar barkan ku da zuwa. To zan fara fa da mata saboda mata suka fuskantar shi wannan kalubalen na eh, wance shekaru kaza kin gama aji kaza ta gama jami'a ta gama waye kin fara aiki har yanzu da ruwan ido ko ba ka ke ci muku ba me mana ruwan ido ne ko yake kai ku ga azuba wannan shekarun ba tare da abokin zama ba barkanmu da warhaka ruwan ido ba zan ce ruwan ido ba ne wasu ɗin kuma ruwan ido ne gaskiya amma ni a nawa ba ruwan ido ba ne saboda ko da a ce ga shi kana da kasa a ranka cewa ga irin wanda kake so baka zo ka samu ba zai zama maka matsala amma ana tafiya an kaga cewa wannan ɗin bai samu ba ai dole za ka. canza wato ka canza tsari yawa dole zaka canza tsari saboda wani abin da muna addu'a ne Allah ya mana zaɓin alheri zai iya zamana ba alheri bane a gare ka to shi yasa ka a tsangwanta ra'ayi ya yi karfi to sannan kuma wasu ɗan ra'ayi ne gaskiya ruwan idan ne saboda abin duniya aka sa a gaba yawa so amma kalubale kam ana fuskantar shi kamar wani irin kalubale wani irin abubuwa ake faɗa muku daga tun daga kin sa akwai eh, na gida za su yi maka kawaye za su maka kila inda kake aiki mara a sa miki ido kamar da me da me kika iya kika taɓa fuskanta wanda eh tam kamar ni kanina sun yi aure yawa sun yi aure sannan kuma ko da an haɗu a taro haka kana jin maganganu akwai ma lokacin da taro ne ake yi na wani so ba san ni ke ma yayarta ba ni na je na ba su abinci na tarbe su sannan kuma suna magana na ina ji sai da mijin ya fito ya ke a an da kanki sai gaba ɗaya suka yi kunya su ba na ki haƙuri ki haƙuri to mm, gaskiya ban ji daɗi ba to sai ana tunanin cewa wata ta aure amma fa yayar ba ta yi ba eh, ta ga kike ba da abinci eh sai ake cewa ai boko ce To suka danganta rashin samun matsayin boko ne. Wai boko na ta sa a gaba so duk na ji su ba wani ya gaya min ba. Kawai sai na murmushi na ce masa ba komai. To an zo taro iyaye ma suna magana. To gaskiya kalubale ne sosai sai dai kuma ta wani gefen zai dame ka ta wani gefen kuma in har ka san cewa matsalan ba daga kai bane lokaci ne daga nan ne zaka dan samu sanyi. nasir duk da yake kuma kuna su fuskantar haka amma fa an ce naku farar mace kuke jira yanda yake janyo ma yan matan mu da yawa suke shafe shafe su ta dalilin wannan ruwan ido naku kai ma farar kake nema musamman da yake kai daga Kano kake fage yasa har yanzu baka samu farar da kake nema ba insha Allah amma na samu ne dai na samu farar ka samu fara ka amma ya ka tsere har yanzu baka yi ba ana nan dai ana shirye shirye in Allah yadda zan zan zan kuma da kamar America ma ku zo a mu zo wannan biki zo biki in Allah yadda. to amma wani irin kalubale ka fuskanta ya kasancewar ka ka wuce 30 ka kila ma haura kila 40 kuma na san ba za a rasa da kuke taso tare da suka yi nasu auren ba kila ma da yaya kamar wani irin abubuwa kake mm, fuskanta tun da farko ma da ka taso me ya hana ka ya kila me yake kawo janyo namiji ya kai shekarunsa ya ja bai tare da ya aure ba ana kamar hanga eh to salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a ne muku barka da wannan lokaci to um, abin da yake faruwa misali shine wani lokacin zaka sa a zuciyarka zaka yi to sai ka zo kuma na zo ta yaudare ni gobe ta yaudare ni malam nasar matan ne ke da yaudara ba ku ke eh, yaudaran ba matan ne to matan ne to ah. ina da dalili hmm. yau na zo wurin ki dama yi addini ya ce ka nemi izini tsayawa da yarinya tunda akwai wanzu uban wanda in kai ganka da shi zai ce ka karba maka gida sannan baka nemi izini ba to akwai abubuwan da muka rinka tsallake su al'ada da addini muna tsallake su sai mu ce za mu yi amfani da daman mu to kuma eh. wannan daman ta mu kuma shirme ce tun haka tsallake addini ka tsallake al'ada wato in ba ku bi ka'ida ba sai an tarihin tarihin an je nesa sai a kabo ku sai a kabo ku to ka wannan wa isa abunan abubuwa ka fuskanta lokacin da kake bayan abokai sun an fara aure kafin ma akai kai ga yanzu da kai jinkiri ya kai da wannan shekarun farko farkon lokacin da abokai suka fara aure baka je akwai wani kalubale na cewa kai ma kamata kai aure a lokacin sosai ma sosai kuwa akwai kalubale ma sosai ma saboda me muna tare da kai hmm. da mi muna kwana daki ɗaya da kai ka zo kai aure aka baka a zaure aka bani a zaure daga ni sai akan ka rauni kuma in ta fama da afiya da safe kai kuma kana can mai gida tashi me kake so a maka ma mm. to ni kuma nan sai in je gidan ma an gama an gama koko sai ka kada mu in ka in kai fushi ka je kai maka samu mai maka koko wallahi dai ba mun dai wannan eh amma kan musu gori amma ana wasu gori. Mm. to ni kuma haka na je gurin gidan abokan ana gurin sai ga kamar da ni aiki to wato sabona da wani ne kamar ai akwai wani abu da to ai ma dan ban ba Mm. shi ba ɗan bai ba kuma ana tare mm. amma ga wanda ya sai shi kuma ana fifita shi mm. ko zuwa ya shawara aka zo ɗaukan ta za a ɗauka yanzu kusan wato an fi mutunta mai aure ma ko da kanku kun san da haka ah, to sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce mai karfi Khadija kina da jin abin da su a nan suka gabatar a matsayin abubuwan da suke fuskanta eh, na jinkiri kafin a samu miji musamman idan aka ce miki a arewaci ne mace ta kai shekara talatin har a haura ma duk akwai su sai a raki mahanga me ke janyo a samu wannan jinkirin da mace za ta kai wannan shekarun ba ta da aure ba to mai sauraro barkamu da wannan lokaci akwai abubuwa kala-kala da yake iya jawo wannan jinkirin kamar yadda shi dan uwa nasir ya faɗa ɗazu wani lokaci mutum yana haduwa da wanda ya ga ra'ayinsu ya yi daidai kuna kokarin fahimtar juna a cikin wannan tafiyan sai ka ga ka riga ka saki jiki da mutum har ma ka sa ma ranka cewa da shi za ka zauna sai kawai yayi wani abu wanda bai dace ba ko kuma wanda kake gani ba zai iya gyaruwa ba halayyar ko kuma abin tsoro ne mai irin halin ma ka aure mai irin wannan halin to kin ga zaka janye to lokacin da ka janye ka fasa auren wanda kuka riga kuka saba kila kun yi shekara uku ko shekara biyar kuna tare to kafin abin da bature ke cewa kai healing kafin ci raunin da ya maka ya warke haka iya ji zaka kara yadda da wani zai dauki lokaci mai tsawo to wani lokaci yana daga cikin dalilin da yasa ake dadewa to wanda bai tattauna da kai ba ba zai san halin da kake ciki ba sai wani ya je yana tunani kana kalle kalle ne kana hange hange ko kana jiran mai kuɗi ko ko ka tsaya sai ka ilimin boko ko menene to shi kuma karatun yana zuwa ne a maimakon ka ci gaba da zama baka ma san saboda wani idan aka bata mai rai zai rasa ya zai ma yi auren ko ba zai yi ba yana cikin wannan yanayin da bai ma gama tantancewa ba to wani a wannan sai ce bari ya rika yin wani abu da zai dauke mai hankali ko mm. aiki ko karatu ko sana'a to wanda ya tsince ka kana wancan ya ga girman ka ya kamata a ce kai aure baka yi ba maimakon ya tambaye ka ko a san me kake kawai sai a fassara matsayin ka ki kai aure so duk wanda ya ganka kuma sai ya rika kawo maganganu cewa an ki ayi aure a daina ruwan ido a daina kaza kaza da sauransu amma wannan dalilin yana ɗaya daga cikin abin da kan sa mutum ya zama ya yi shekaru da yawa yanzu misali a ce yarinya bata fara kula wani ba kila ko eh, tana a ce tana da shekara ashirin da biyu ta fara kula wani kafin kila su fahimci juna ta kai shekara kila ashirin da biyar. daga lokacin da ya eh, yaudare ta ko ya yi mata wani abin da ta gane cewa bai dace a ko ya yi mata ƙarya daga baya abin ya bayyana ko lokacin ne ma ta fahimci ana magana ya kamata to ya fito a yi aure sai ta gane bai da aikin yi bai da sana'a kun ga wannan bai kai wanda za a aure shi ba to daga wannan shekarun kafin ta kara ɗaukan wasu ta kara ɗaukan shekara ɗaya ko biyu ranta ya abin nan so su tunda ta riga ta sa shi a ranta kafin ta wanke wannan son shi har kuma son wani ya iya shiga cikin zuciyarta to sai kaga an ɗauka lokaci mai tsawo yana daga cikin abin da ke sa matan ake ganin wasu sun daɗe ba su yi aure ba. To Khadija akwai wani abin da kuke cewa 'yan mata wai not my test. is not my type a turanci wato mm. wannan dai ba kala na bane wannan kuma ba irin wanda nake zabi ko nake mm. sha'awa in ga ya zama wannan bane saboda akwai wani zane da kuke yi na saurayin Nobel taswirar shi taswirar da ake yi sai ya kasance mai kaza mai kaza mai kaza sannan kuma a cikin mafarkinta ya tana so tana kwance akan gado zai kawo mata ruwan shayi kuma ya ce mata ta tashi lokacin abinci yayi da sauransu a lokacin da ta ga kuma an fara gida ta ɗin nan da ake zuwa zance ta fahimci cewa irin wannan ba shi ba ne bayan kila ta ɗauki ɗan tsawon lokaci tare da shi ba ta ganin wayewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo matan su ƙi dama da yin auren akan lokacin eh to shi ma wannan zai iya kawowa amma kuma ni ba zan ba 'yan matan laifi gaba ɗaya ba sai dai in ba iyayensu saboda da iyaye ai su suka tsaro idan suna da 'ya'ya su za su ma kama wanda za ka aura amma daga lokacin da iyaye suka sauka su suka ce zamani ya zo a dinga barin yara su yi zaɓi to an baka kai zaɓi dole ko kana da abin da kake so amma idan kawai an baka baka da yanda zaka yi ko ya yake ko ba test ɗinka bane ko ba ajin ka bane ko ma ya yake dai haka zaka rungumi kaddara ka zauna da shi mm. so amma gaskiya shi ma yana iya kawowa saboda kuma wasu 'yan matan da yawa ma ba sa fahimtar cewa duka mafarkin da kake ba ka ma samu a duka mutum ɗaya ba zai iya yiwa kana da samari da yawa wannan yana da abu biyu da kake so wancan yana da ɗaya wancan yana da uku amma in abu biyar kake so ko goma za ga an rarraba kansu ba yanda za a yi mutum ɗaya ya zama yana da duka goma so ya kamata su kuma 'yan matan su gane cewa ina son abubuwa goma amma idan na samu wanda yake da biyar ko yake da shida to kawai zan aure shi saboda samun goma yana da matukar wahala to wannan ma zai rage dade wanda ake yi amma gaskiya yan mata dan buri suna da buri wata za ce ga irin wanda take so ya iya aje hula ya iya kaza ya kai kaza kaza kaza to kafin a samu wannan sai ki ga an dade gaskiya ana yi Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. korafin cewa zurfin boko zurfin ilimin boko da lokacin da yake dauka da daya daga cikin dalilan da yake janyowa matan su kai wa'yansu shekaru musamman a doshi talatin din nan kafin a wannan saboda gida tana da burin sai ta yi masters sai ta yi digiri sai ta yi masters sai ta samu babban ofis saboda abin da yake kila ta gani a kasa cewa kila mazan suna yin abin da bai kamata ba ko ana barin mace da nauyi saboda ita ma sai fa ta kama kanta tukuna kafin ta aure kuna ganin wannan ma hujja ne eh gaskiya yadda dai kamar yadda kika faɗa ɗin zurfin boko shi ma wannan matsala ne gaskiya babba ga a lokacin da a ce matashiya ta sa burin nan na cewa sai ta gama makaranta ta samu aiki ana haɗuwa da mutane kala-kala ko da a ce ba ta da ra'ayin cewa sai ta gama ɗin in ta to ta da mutane wasu sun kan canza maka ra'ayi cewa to ai ba amfanin yin boko kana aure ka gama din mana kafin ka yi to wasu ba su son su hada biyu yau wasu ba su son su hada biyu suna cewa wai yana yana tsaya masa a hanya distraction kenan kamar yadda eh, turawa suke kira sannan kuma wasu din ra'ayin su din ne dai na cewa sai sun gama kuma ka ku manta matan da suke da ra'ayin nan na cewa sai sun gama boko sun samu aiki Allah yana amfani da niyya ne wani zaman ko da a ce kana furtawa a baki zuciyanka abin da kake so a zuciyanka ne Allah zai amfani da shi to wasu suna kuskure a wannan zai iya yiwuwa sun furta din amma cikin zuciyarsu ba abin da suke nufi ba kenan to mutanen da suka zo suka haɗu su zurfin bokon kenan su zo su canza masa ra'ayi su ga to mu gama din mana kafin to a lokacin kuma da za a gama shekaru ya ja lokaci kuma kila miji ya zo ma har ya juya sai kuma ya zagayo kwas abin zagaye ne mm. wato zagaye ne eh, haka aka ce abin eh. da zaka iya wuce mijinka baka sani ba saboda irin abubuwan nan to shi yasa wani zubin jira a gama bokon nan gaskiya ni ina ga shi ma daga cikin kalubale babba za ka iya tuna wani abu da aka gaya maka wa nasir da ya dan taba maka zuciya ka ce wani dai in yi zuciya in yi abin nan akwai abubuwa da yawa ma da suka taba man zuciya kai yanzu misali yanzu sallah ta yi sallah ta zo mm. babba ni sai dan sai ragon ba mahaifiyata kin ga ina da mata kin ga sai ba mahaifiyata in kawo gidana mm. kin ga ba ba da wani magana wannan na mahaifiyata ne ita da jama'a ta mm. ni kuma wannan ne da iyali na ne mm. kada an an raba sadaka in kyauta in ci ina shi ma wannan yana bani kalubale sannan kuma zan zo in ga abokina ya wuce fa ne ya yi wuce fa ne eh akwai wani sa karkashin sa eh zan je in kai gida ni kuma ce fa nan kin ga ne yanzu ina Kaduna ni kadai ne a nan zan sai da in ce fa na in je in ta fama kaiwa da komawa wato ka iya girki tsakanin kicin ka iya girki ke na kake nufi ne tun na garmi na iya girki tun na garmi na iya girki ma ni to amma yanzu ya zama ka dole kai kuma haka ba sai ka je bakin titi to kuma ni abin da bana zuwa kenan ni bana iya cin abincin waje gaskiya saka yanzu ya zama maka dole kana kana rarrafawa yau wannan rarrafawa hmm. aboki ya ce ba ne ya kai wa iyalansa kafin ya fara ta shigo yau kafin ya fara ta shigo yau tana hanyar Allah ya da dan tana kwantena tana kwantena fara ne to Allah dan mu lokaci kai kira ji Khadija amu amu eh. yau ba sannan kuma magana ta baya mm. kun yi magana akai zurfin ilimi ilimi gemu furfura ba ta da neman ilimi tunda aka ce annabi ikra to ba wanda ba zai ba to amma me ilimin da muka zo din sai muka hau kansa mu kuma muke muka da shi wani abu daban to mun mushi hawan kawara muka ma hawan kawara yau da aka bata duk abin da aka ce ka ji tsoron Allah guda ba mun wannan magana wannan magana a baya ko to kai ka nemi ilimin yadda Allah ya ce kai ka neme shi ka ka dauko wani buri ka sa a zuciyarka ni zan ilimin dan wani abu duk abin da zaka yi ba zaka taimaka kanka da al'umma mutum bai da amfani. ba me yasa kuke jin tsoron macen da ta yi ilimi da ya kuma shekarunta ya danja? Ya kamata a ce ila ku su ku fara kwashewa a bari kananan yaran su masu taso da kansu sai ku koma kuna auren yan shekara sha ku bar yan shekara ashirin da zuwa talatin me yasa kuke zuwa haka ku maza wasu suna ganin in ya auri wannan mai ilimin tafi shi wayo to ni abu aure wayayya da shekaru da kuma akwai shekaru ita ban da ita ma ta kwana biyu ta kwana biyu auren ba mm. saboda zan ga kamar wayen mu daya ko tafi ni wayo to maganar Khadija sannan kuma a ya danganta kuma da wannan mai wannan halin mm. da yi misali yanzu na aure ki ko da kin girme ni zan zo na yi da aka tsara mana zaman aure insha Allah zan kokari mu ga mun wannan zan saboda me ai a wajen neman aure mm. tunda kana ki bata abu to in na zo neman aure ki ga ga to ne ba ga irin tsari na mm. ne ma ga mun naki to in muka zo muka ga tsarin namu gaba daya tsarin namu shirme ne to sai ya kamata sai mu dauko na addini ko kuma na al'ada wanda zai fi da mu kunya hmm. to yanzu kin ga ko wanda ya auro da ita girme shi mai to kusan digiri da ita shi sakandare da ma da kare gama ta girme shi a shekaru ko a ilimi da ilimin da shekaru ma ta girme shi amma me kuma suna nan da lafiya saboda me alhamdulillah ta san ciwon kanta to kin ga ita wannan ashiya din zaka juya ta da kake so to wato magana mulki zaka juya ta da kake so wato ai aka ce aljanna ki na karkashin mijinki to su matan masu wannan shekarun ba su da biyayya ne a ai akwai wani abu daya ita wannan kan tawaye ce ita wannan karamar ita karamar yawwa kan tawaye ce ita kuma wannan mai shekarun ta riga tawaye ba za ta yi da mulkin mallaka ba yawwa kin ta yi zurfin tunani ba a maki ma akwai wani um, subject da suke dauka wani darasi wani darasi da suke dauka akan aure ne ma mun bi akan aure ne wadanda ba ku san wani ta fahimci duniya ta fuskanci mene wace ce ita kun fi son wanda sai yadda kuka juya yawwa saboda kun fi son karama ne karamin shekaru yawwa kuma ita asiri ya fara kuma ita kuma ita kuma wannan mai karamin shekarun mm. ita kuma Allah za ta shiga da haihuwa ita kuma wannan da ta zo mai shekarun mm. ita wannan mai manyan shekarun maybe akwai lokacin za ta zo haihuwa kuma ya dakata amma ita kuma na yarinya ce to bayan ba ku san haihuwa ma yanzu ah, waye ce bai san haihuwa maza yanzu ai ba ku san ai akwai wanda bai san haihuwa kuma Allah na ba shi haihuwa ai ta rigima ya zaka yi zaka ka mai da Allah ganin shi ne waye ga ya maka in ka aure shekara 30 ba za ta iya haihu maka goma kafin ta shiga shekarun hutawa ba ana ka shashin ne a yadda dai muke ta fahimta da yake ba mun zo mu kalubalanci mazan ba ne amma akwai kama kame a cikin maganar maza wanda yake janyo ku matan rashin samun abokin zama a daidai lokaci amma ba kuma ba a naku akwai naku abubuwan da muka duba a ta abin da kuka faɗa na maganan cewa akwai idan ta waye tana neman wanda za ta tafiya daidai da shi saboda haka dole sai ta sa hankali da tunani kafin ta zaɓi abokin zama yanzu ba lokaci ne na za ta yadda babanta ya kalle ta ya ce na miki miji ta kuma zauna ba yana ɗaya daga cikin dalilan da yake sawa a batta da halinta a ce to ki zaɓa ki kawo mana in ya so a yi yadda za a yi amma ba kwa ganin kuɗi ma na da tasiri saboda ya ɗazun nan na gama jin kuna magana idan an tashi auren shi ana so ya kasance yana da sana'a to wannan wani irin sana'a saboda nan ne hujjar take kila yana da sana'a amma ba irin wanda kike so ba dan na taba gallan wani dan short video wato dan takaitaccen fim din nan da ake dan sawa a tiktok da sauransu ya zo da mashin gidansu kan ya kara so yana ce mata yana bayan layi take cewa kada ya kuskura wallahi kada ta kara faɗa ta kara maimaitawa ya zo kofar gidansu da mashin ya aiko yaro don wallahi gara ya zo mata da kakafa kada ya kunya ta kai ya bata kunya ina dogon buri wani abu na sha'awa da ake da shi da ake kallo a fim da wanda ake kallo a makota wata ta samu mai kuɗi ya zo yana sa majalisa ta dogon burin sai wana za ta aura wanda yake kawo tun da wanan bai zo ba tana nan zaune a gida. eto eh akwai waɗanda suke da irin wannan tunanin amma dai still zan kara dawowa kan magana na na baya idan iyaye su suna so su taimaka lokacin kafin yarinyar ta waye lokacin ya kamata yau saboda a lokacin da yaro misali a ce yarinya tana shekara sha biyar bata ma san wani me yake damunta ba duk wanda aka bata a matsayin miji za ta karba da sana'a ba sana'a sana'a mai kyau ne mara kyau ne bata gane ba amma daga lokacin da aka bari yaro yayi makaranta sosai a lokacin ne ta fahimci cewa ai idan ma an yi aure kana bukatar rayuwar jin daɗi kai ba rayuwa na wahala zaka je kai ba to irin wannan wayewan na ilimi shi yake sa mutum ya hango ma kanshi abin da zai taimake shi a rayuwa da abin da zai bashi wahala kuma yanayin yadda aure ya koma yanzu dole 'yan mata za a musu uzuri ba za a ce wai kwaɗayi ne direct wai ya sa ba sa so su auri kowa ba tsakani da Allah idan ka auri wanda bai da cikakken aiki kamar kin auri kanki ne ga auren mutum a wurin kuma komai ke zaki yi kuma kowa yana fata in ya aure ne shi ma ya samu zuri'a kina haifan ma kanki yaya kenan wanda zaki wahala da su da wani kudin zaki kula da su kuma kana kallo a can gidan abinda ake fama da shi kenan can gidan wani ma mijin guduwa yake ya bar matan da yaya ita kadai to kin ga duk irin wannan yana daga cikin abinda da yasa matan suke nazari kuma har da dan tsoro gaskiya mata yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar taraba ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla masu sauraron mu mun sami kiranmu na farko da wa muke magana. Da Muhammad Awal Baba Iyarshi. karamar kuma turo cikin jihar wasu najeriya muna jin ai abubuwan da yake faruwa wato daga matan zuwa mazan yanzu wallahi babu mai gaskiya su ba za su duba ba za su duba tsari da ya tsaranci ba ba ta da za ta tashi a garin sa ce ta yi ne ba ta auri ba haka ma namiji to amma saboda dogon burin da aka sa a gaba shi ne duk abin ke damun mutane an ka aure mace ma a cikin gaskiya an ka zai ka sabu a yi karya ka aura ita ma mace ta aure namiji a cikin gaskiya ita ma ta zai sabu karya ka aura yanzu akwai yarinya da nake nake nema ya mata na biyu wallahi ban uban yace ni zai ba wa abin da ta wani wani bai taba aure ke wallahi kai da ka sanar da aure kai za a ba wa yarinya kuma ya kike yanzu an bani yarinya dan haka dan ana da adabi kowa ya rika duba gaskiya ana ana faɗan gaskiya da lokacin da za a yi aure mai magana ba bai yi da shi karamar hukumar turai shi ne a Najeriya To mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu na gaba da wa muke magana. Muna magana da Abubakar Abdulsalam. Muna jin ka. Daga Fiyam da Local Government. To muna jin ka Mala Abubakar Abdulsalam me za ka ce akan batun namu na yau? Eh batun yau, ne da wata abu da da ruwan ido da mata kuma za su ce ko? muna magana ne akan irin kalubalen da mata suke fuskanta musamman ma idan sun kai shekaru talatin ko fiye da haka ba su yi aure ba. Eh, saboda kowa ya bullo wani zai ga ta masa yawa wani kuma zai ga ta fi karfinsa wani kuma zai ga ilimi da ita kamar ta fi karfinsa ya samu zai bullo ba wani kuma To mun gode da wannan kira naka daga Niger da wa muke magana. kuma magana da injiniya mai gero makeri kwanta gore jihar Niger. Muna jin ka injiniya. Wato wani bi ajiya sakaci ne na gaske na zuwa a kore shi wani ya zo a kore shi ya taho da gaske shi a kore shi sai a waye gari wata rana ana neman miji ruwa a jallo sai ya wuya kuma su iyaye don sun hana ma mara sana'a wanda bai da aikin ya aure duk bai yi laifi ba tsakani da Allah. amma wani mai da gaskiyar ka zo neman aure sai a kama hangi hangi baka da kaza baka da kaza kana da harkar yi kana da sana'a da sakaki auren amma sai a kama diban mai kuɗi mai kuɗi har wuri ya tafi ba a samu mijin ba har kai fagen wannan da ake kora ana neman shi bai zo ba to don haka sai an yi gyara iyaye su ji tsoron Allah su gyara iyaye na da laifi iyan na da laifi tsakani da Allah don haka Allah ya bada da iko a gyara. To mun gode da wannan kira naka injiniya mai gero kwantagora. Da wa muke magana? Sunana Jamba Barau Fatasku. Muna jin ka. Kwana biyu ba ku ji mu ba. Eh, muna ai muna buɗe layan mu duk ranar talata akan kowane maudu'i muka zo da shi. muna jin ka yau maudu'in namu na yau muna magana ne ah, akan kalubalen da mata ke fuskanta. mata da Allah su hakuri su rage buri saboda rayuwar yanzu mun especially a Najeriya an shiga halin haɓulayi mace ta samu a aure ta ma yanzu ta gode wa Allah sannan kuma matan da idan mazan su fi hakuri saboda maza suna cikin halin haɓulayi yanzu zuciyar maza tana nesa dan abu kankani zai kawo rabuwar aure kuma mace mun lalacewa zaman gida ya don haka sai haƙuri don Allah da annabi mata da maza a yi haƙuri saboda zaman. To mun gode da wannan kira naka sai kuma kiranmu na ƙarshe wanda za mu ɗauka da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. daga Binji Lokar Ninja a Sokoto. Muna jinka. To kamar dai mun rasa Usman Sakwato masu sauraron mu yau fa kofa a buɗe take muna so ku kira to mun sami kiran mu na gaba da wa muke magana a gurguje eh, kuna magana da cr mark muhammad tahir muna jin ka a gurguje me zaka ce gaskiya maudu'in da ake yi ina da dan haske da zan kara kai mm. wato mata na da dogon buri mm. so suka nemi choice mm. peace da shauransu kusan shi ke kawo musu an gade ba a yi aure ba yanzu aka nuna da mata quite okay ba ta yi ba ta samu To, eh, mun gode da wannan kira naku masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da Dadi da kuma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.